Najeriya! Kano! Kano! Sanatan Kano ta Arewa! Sanatan Kano ta Arewa! Ɗan majalisar jiha! dan majalisar jiha! dan majalisar jiha! Majalisar majalisar dokoki ta jihar kano kuma dan takara mai jiran gado insha Allah honorable shehu mai girma shugaban garba kuma bici dr professor yusuf ahmed sabo darakta jihar na yakin neman zaɓe alhaji sani makaddas kuma shugaban jam'iyyar apc kano ta arewa ma'aji ta jam'iyyar apc da jihar kano kuma daraktan mata ta yakin neman zaɓe hajiya yadda yana kano caucus da suke wannan wuri shugaban jam'iyya kansiloli jama'a maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yau rana ce ta farin ciki a wannan mazaɓa mai matuƙa muka ga an fito wannan taro mun gamsu mun yadda cewa wannan mazaba za a ci ta yin Allah ya da ɗari bisa ɗari kamar yadda aka sani wannan mazaba ta waire a da ita ce mazaba mafi koma baya a mazaɓu goma sha ɗaya da ke wannan ƙaramar hukuma domin a waire babu hanya a waire babu asibiti a waire babu ruwan sha a waire babu wutar sanin kowa ne cikin yadda Allah shekara hudu da muke wannan mulki mun kawo ayyuka daban-daban a wannan gari mai albarka an kawo aikin hanya na kwalta kowa ya hau ya gani cikin yadda Allah a yanzu haka ana yin wani aikin da aka fara tun daga cekawa masallacin iri wanda zai je har kuku iyakanmu da garin kunci. wannan aiki ina tabbatar muku za a yi shi a gama shi zai kyau kamar wannan wannan kwalta da aka zuba in Allah ya yarda mu ba ma yin aiki na ƙarya na yaudara muna yin aiki ne saboda al'ummar mu muna yin aiki ne saboda ci gaban mu shi yasa muka shiga harkar siyasa domin mu taimaka wa al'umma saboda haka ina tabbatar muku wannan hanya za mu yi ta in Allah ya yarda cikin ƙanƙanin lokaci watanni za a yi a gama ta zata tarihi in Allah ya yarda da muka tawo mun ga wasu hanyoyin rasuwa ba su da kyau su ma na tambaya za mu turo injiniyoyi a duba su domin mu ga yadda za a zo a yi su domin wannan gari ya ƙara samun ci gaba in Allah ya yarda kamar yadda aka ga wuta a waire in Allah ne za mu ja wuta ta tafi har jinjimawa beli dutsen dara duk wannan garuwa za a kauta in Allah ya yarda 等一下。 kishi waɗanda sun so a samu ci gaba a wannan gari abula Allah bai suna da rai ba irin su alhajaru dan mai unguwa Allah ya ci kansu Allah ya gafarta musu